Al'amarin dai ya faru ne a yankin gura da ke karamar hukumar Yaro a jihar Taraban suka kokona rugaje fiye da goma sha ɗaya. Mutane biyar kuwa suka ransa ransu sakamakon wannan harin da 'yan bindigan suka kai biyu daga cikin mamatan dai har zuwa yanzu ba a yi nasarar gano gawawwakin inda yake ba kamar dai yadda Hassan Abdullahi wada kashewa mahaifi sakamakon wannan turmutsatsin ya shaida mana cewar lallai ilahin har yanzu dai ba su samu gawon mahaifinsa ba da kuma na wani yaro makwabcinsu al'amarin da ya ci gaba da tayar musu da hankali da kuma jefa su cikin tararradi. Wasu 'yan ta'adda sun wasar mana da gidaje gaba ɗaya ni da nake magana yanzu har an kashe babana da wani yaro shi ma an kashe shi kuma mun nemi gawa har yanzu mu gane ba. Sannan mu yi ma hukumomi report da garin da muke wurin gungun maliki kuma mun je GRA mu yi report kuma har yanzu ba mu gane wannan gawakin ba. Sun wasar da fulani yanzu suna ta kori mutane yanzu wasu ma bamu san inda suke ba. Wanda ma gidajen da basu kone ba sun ɗauka haɗin gaba ɗaya da irin dabbobi kaji gaba ɗaya sun suna ta ɗauka hotuna ta sirwa da kagi irin dabbobi kanana gaba ɗaya sun sace gaba ɗaya sauran ɗakuna kuma an kone gaba ɗaya to wanda ma ba a kone ba an sate buhunan da suke kiki gaba ɗaya har yanzu yara kanana da mata dukkan su ba san ni haka yanzu ma da nake magana ban san inda mata yana suke ba kammala tattaunawar da muka yi da ɗaya daga cikin yayan dattijan da aka kashe cikin biyar wadda kuwa har yanzu ba a samu gawarsa da na wani makwabcinsa ba shi ma dai alhaji abdu manarewo wadda kuwa lamarin ya faru a idansa kuma wansa yana cikin cikin waɗanda suka mutu ya kuwa shaida mana cewar eh, si abdullahi maza yayana ne eh, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya tir da abin da faru nan ya tir da abin da faru nan eh, ranan din mun je GRG mun je har gaban DPO na GRG ya sai ba komai a wurin illa mu koma wajen gongo shine na tura wannan yaron din ya je a gaban osi na gongon ya yi report muna kira ga jami'an tsaro su taimake mu su kawo karshe wannan fitinan da ya kawo don a nemi zaman lafiya Arɗo Ardo Umar Bello wadda ke zama shine Ardon gura da ke yankin kogi na karamar hukumar Yaro a jihar Taraban inda kuwa 'yan bindigan suka kai musu hari suka ko kashe mutane biyar suka kona rigage sama da goma sha ɗaya. Ya ce lalle ilahin wannan al'amari dai ya au domin a gurin su wannan sabon al'amari ne. Yanzu haka dai suna cikin tararradi tare da tashin hankali domin kuwa waɗanda suka kawo wannan harin sun kona rigage haɗe da kore musu dukiyoyi da kuma kona musu abincin da suka noma gaba dai a wannan shekarar. Muna Allah wadai da abin da ya faru. An yi an ta mana mutane an kone gidaje sannan kuma har yanzu ba mu samu gawan yan mu sauran mutane guda biyu. Mun je mun kai report a wurin jami'an tsaro kuma har yanzu dai ba abin da muka ji. Dai barna kan an riga da an yi ta. Gidaje ba iyaka sannan gawakin mutane mu kuma guda biyu har yanzu ba mu gani ba. Ba mu sanya aka yi da su ba. Sun zo sun afka marugagen mu goma sha ɗaya. Mun sanar da jami'an tsaro daga 'yan sanda zuwa soja. Wannan harin dai ya yi sanadiyar kashe kashe mutane biyar da kuma kona rigaje goma sha ɗaya a yankin gura da ke karamar hukumar Yaro a jihar Taraban kuma dai maharan sun zo a kafa ne da manya-manyan makamai sai dai na yi ta kokari domin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban amma dai haƙata bata cimma ruwa ba. Lado Salisu Garba muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.